babban abin da nake kallo a rashin fahimta na mutane da basamun ba shine kalmar da ake dora mun ta shaye-shaye abin da na sani shine mafi akasari idan dai har ka tasa shaye-shaye a gaba to nasararka ba za ka cin mata ba za a kawo gift din kayan shaye-shaye da zaman burgewa abin ni kuma ban ta'ammali da shi abin da na sani shine allah ya halitta mutane da dama a duniya akwai mutanen da suke da kamanni na masu shan hayaki da aka samu mutum yana da bakin baki skin din shi dark mafi akasari mutane suna kallon da idon shi ja ko sai a zata yana shaye-shaye kuma mafi akasari wasu zaka ga ba shaye-shayen ne ya mai da su haka ba a'a asali halittan su ne a haka bayan nan na tsindama waka mutane sai suke kanga min shaye-shaye wanda ni kuma ma ni na ganin kamar idan na shaye shaye hauka cewa zan yi da wuri gaskiya saboda tunanukan sun yawa a cikin kowalwata ni na tunani ya zan yi faranta masoya na rai to kuma me zan sha to <laughs> yaushe zan aske gashi wannan tambaya ce da mutane da dama suke mun abin da na sani shine wannan gashin na riga da na saba da shi don tun kafin a sani mafi akasari mutanen da suka sani kusan da wannan gashin suka sani a kaina amma ni ma ina jin kamar na kusa aske kaina tas kwanan nan abin da ya fi sa ni farin ciki shine masoya na gaskiya duk da nake ganin suna goyon bayana wani abin yana matukar faranta min rai sosai gaskiya zan iya cewa kyaututtukan da aka mun wanda ba zan iya manta da su ba suna da dama a cikin rayuwata idan na zaɓi wata wani zai ga kamar ya gaza wurin kyautata mun shine abin da yasa ba zan faɗi wanda nake ganin fi mun farin cikin ba amma kyaututtukan da suka faranta min rai suna da matukar yawa a cikin rayuwata ita waka ga baki ɗayanta abin da na ɗauka ai baiwa ce kalamai masu kama zuciya suna daidai da baiwar da allah ya ajiye wa ɗan adam a kwakwalwarsa ni a haka nake abin da na fahimta wa maganganun mutane shine ina faɗar abubuwan da suke daidai da zuciyoyinsu ne shine kawai ah, waƙar da na fi so eh, idan zan ita ce waƙar da nake cewa ba ni dama ya masoyata mai raban ya gabaɗi zai gani gwanata cikin masoyanki a yanzu na rata tunda ni zan iya baki rayuwata sunana hamisu sa'id yusuf amma an fi sani na da hamisu Breka, ɗore ana ce bireka ne da asalin sunan bon Breka ne Eh, ana ce min bareka sakamakon lokacin na tashi ina rawa irin ta kakkarya jiki irin rawan michael jackson shi ne ake kira na bareka lokacin na samu nasarar eh, lasa gasa da dama na rawa to wanda suka haɗu suke rawan kafataninsu suka eh, sun sa a ransu kaman ni kaman za a ce gwarzo ne a ciki akwai wani yusuf kulubar bana taba manta da shi shine ya samun suna breka shi ya fara kira na da sunan kuma ga sunan ya bi na girma a cikin mawaka a duniya <laughs> mawakan da salon waƙoƙinsa suke burge ni suna da dama idan yanzu muka dawo gida zan iya cewa mawakanmu na dauri salon waƙar dan ana ce yana burge ni shata yana burge ni da dan maraya jos da sani sabulu sannan a zamanance yana son dc da sharifai don yana daga cikin abin da ya samu waka idan mun tsallaka kuma kasashen duniya to ina son michael jackson ina son osha lokutan da na fi samun waka shine lokacin bakin ciki da lokacin farin ciki tambayar da na fi gajiya da amsa ta daga masoya zuwa mutanen gari wajen kai ko da gaisawa aka yi mafi akasarin mutane ba su fiye wucewa ba sai sun min tambayar shi ne yaushe zan yi aure aure na ya kusa insha Allah nan ba da dadewa ba to <laughs> abinda na sani dai ni a cikin zuciyata aure eh, mafi akasarin mutanen duniya idan ka kasa su kaso uku to kaso biyu da rabi ka ɗeba kwata ma ka ƙara a kai suna fara aure da mace ɗaya ne ni ma kuma na fi sare da cewa zan aura mace ɗaya farko a ɗaura mun aure to daga baya Allah ne masani amma a cikin zuciyata abin da na sani shine ban tara burin tara mata ba gaskiya a gaskiya burin fita a fina-finai didi zan iya cewa kamar bana da amma abin da na ɗauki sana'a shine sana'a na ɗauke da layin kaddara ita kuma kaddarar ka ba jera maka ake yi ka taka wanda kake so ka tsallake wadda baka so ba ita kaddarar mutum a ɗaure take jikin agarar shi duk abin da Allah ya karanto a cikin rayuwarka to fa sai ka yi zan yi tsinta kaina a matsayin jarumi idan Allah ya nufi ni da yin hakan to ina maraba da haka dan na san ba zai zama damuwa a gare ni ba amma dai a yanzu abin da na fi sani shine ni mai wakar hausa ne wani nau'in abinci na fi so gaskiya na fi son abincin gargajiya wanda aka fi sani da dan wake ina son dan wake sosai kamar wani kasashe nake so na ziyarta a duniya gaskiya son samu na ni eh, zan iya ce maka idan kasashen duniya ne da nake son zuwa zagaye duniya ga baki daya saboda ina da ra'ayin fita ƙasashe da dama eh, gaskiya tun da na rera waƙar jarumar mata zan ci nasara ta ta ƙaru amma safa da barwa na mata zan iya ce maka ba daga sanda na rera waƙar ba ne tun kafin na rera waƙar ne gaskiya baiwa a cikin nan adam sirrika ne wanda shi da kansa dan adam bai fiye sanin yana da su ba amma baiwa ta wadda ta bayyana da na ba sani shi ne waka idan na wakar soyayya wato abubuwan da suke zuwa raina suna da dama kamar yadda na faɗa baƙin ciki farin ciki shi kuma so babu abin da baya badawa a cikin wa'annan abu biyu duk lokacin da aka taba maka zuciya za ka tuna abubuwa da dama tunanin abubuwa da dama shi yake baka damar faɗar abubuwa da dama amma na fi tuna kyautatawa lokacin da zan yi waƙar soyayya ɗaukaka tana hawa tana sauka wannan gaskiya ne abu dai na farko da na imani da shi shine allah shi yake bada ɗaukaka bayan shi babu wanda yake badawa a cikin rayuwar dan adam idan ya samu nasara mafi akasari ba mu san za mu sami ta ba sabida ba wayan mu bane ba kuma dabarar mu bace amma abin da na fi sani shine biyayya tana taka muhimmiyar rawar gani gurin ɗan adam ya daɗe yana jin zaransa girmama mutane bin na gaba uwa uba kuma shine bin umarnin iyaye domin duk abin da zaka idan iyayenka suka hana ka to hana kawai amma ka je nasarar ba a samu amma idan sun amince da kai zaka samu nasara fatan alkhairi na mutanen gari yana sa mutum ya daɗe karko sannan da cika daga waje eh to barin waka nan gaba abu ne wanda yake a cikin rayuwata kila wakala domin kamar yadda na faɗa a baya ita sana'a daidai take da kaddarar ɗan adam in allah ya so canja mu za ka ga ya canja mu a kankanin lokaci budurwata ta farko a duniya ita ma sirri na ne yana da kyau ka bar kowa ya zauna lafiya domin kai ma ka zauna lafiya budurwata ta ƙarshe allah shi ne ya sani tun da har yanzu ba daura mun aure ba babban abokina a cikin masana'antar kaniwood shi ne ka shigo makaɗi na kenan na yi jarumar mata yaushe zan yi jarin maza to insha Allah zan yi jarumin maza nan ba da dadewa ba ina kanar sanar da ya masu saurare na cewa nan ba da dadewa ban Allah da za su samu waƙar su ta jarumin maza yau gana an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kona komai da mafita kada da ki saba da furta ban kwana na ji na gani yanda nake son ki ya fi karfi na na san a duniya da wanda yake jinya duk na.